ilimi mabuɗin rayuwa. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawar mu ta musamman da matashiya Madina Muktar Dauda, wanda take gudanar da karatunta a matakin digirin digirgir a ƙasar Birtaniya. Inda take zurfafa bincike don gano hanyoyin da za a bi don magance matsalar sace-sacen bayanai a yanar gizo. Sunana Madina mukhtar Dodo daga garin Katsina. Na yi primary and secondary school a Nigeria. Daga nan kuma sai na bar Nigeria na zo foundation uh, Wales a nan United Kingdom. Until lokacin ina nan wurin na yi foundation, na yi degree a uh, business information systems, na yi masters a management information systems, yanzu kuma ina MCO ina. E uh, information security and digital forensics. Uh, Malama Madina za a ga cewar wannan kina karatu a ainihin inda ake tsakuro ko kuma a ce fanni da akan gano idan an yi waɗansu almundahana musamman da suka eh. shafi ko rubuce-rubuce ko sace-sace irin wanda akan yi wanda ake fama da su musamman a Najeriya na cin hanci da rashawa. Ko za ki mana bayani ya wannan karatun naki yake? Uh, basically uh, karatuna yana da focusing akan wannan information security yayin da yawanci akan samu uh, matsalolin sata online ko kuma anything to do with fraudulent activities akan yanar gizo-gizo so da shine abin da aikina yake dealing with kamar yadda ake samun yahoo boys masu sata aikina yana looking into yanda suke satan nan kuma da yanda za a yi a dakatar da su ko a yanki hanyar da suke zuwa su yi satan kwata-kwata kuma aikin yakan wani fannin aiki na kuma yana focusing kan yanda mutane ko kuma masu satan identity online sukan yi satan identity su je su aikata tabar gaza je su saci details na mutane ko su sasan masa kuɗi ko kuma su yi wannan ko su sato wani company secret da bai kamata su sani ba da har wanda ma zai iya leading to disaster irin su wannan irin har da ma yaƙi yakan yi leading to disaster na wannan satan secret da zai leading to downfall na wani ƙasa. To kamar yanzu a Najeriya akwai matsaloli na sace-sacen fasaha da kuma sace-sacen bayanai wanda akan kira su eh. Yahoo Yahoo Boys. A ta ya eh, kike eh. ganin wannan ilimin naki zai iya kawo ci gaba wajen ganin an magance wannan matsalar musamman a ƙasa irin ta Najeriya? Basically aiki na zai iya taimaka ta fannin ƙirƙiro hanyoyi wanda mutane za su bi su tsara kawunansu sannan kuma za su bi su tsara kamfanoninsu daga irin wannan taɓargaza. Na gane akwai steps da mutane za su iya bi kamar su saya wasu wannan products and services da zai taimake su ya tsare wannan ya tsare details su sannan kuma ya tsare details in clients su yadda yahoo yahoo boys ba su iya samun access to wa'innan abubuwan ba balle su aikata bargaza da su ba. Idan aka yi la'akari za a ga cewar kamar yanzu matasa da sukan yi karatu a fannoni da dama a faɗin duniya menene eh. abu da ya ja ra'ayinki a matsayinki na mace kika ga kina sha'awar ki karatu a fannin wannan hanyar da ake bi don dakile sace-sacen yanar gizo gaskiya tuntuni tun ina secondary school um, dama gaskiya ina da wannan ina da interest akan abubuwa fatanin yanar gizo-gizo everything to do with computing na kan yi trying in gana shiga image kawai abin yana birge ni sosai da har ya sa na shiga wannan fannin kuma har da support din babana shi ya taso mutum ne mai bala'in son ilimi kuma ya sa duka yaran shi akan hanyar ilimi saboda yana tunanin cewa a Najeriya nan balle a kasashen a northern part of Nigeria babu abin da za mu iya takama da shi ko da ma nan gaba wanda ya wuce ilimi gaskiya. abin da ya sa na shiga kwamfutin kenan kuma har na nuna hazaƙa saboda mahaifina ya dage um, irin abin da yake impressing in shi kenan kuma abin da zai kawo ci gaban ƙasan hausa kenan in the long run.